Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da sake saduwa da ku a sabon labarinmu mai suna gobe na. Wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta ni kuma Zainab E Baba zan karanto muku shi. A wannan labarin marubuciya ta zo da wani salon faɗakarwa wanda zai amfani kowa da kowa. Ina fatan za ku kasance da ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gobe na kashi na ɗaya. Jifatu Shopping Mall karfe uku da minti sha shida na yamma madara ta fi komai yawa a cikin abubuwan da na siya ba don komai ba sai don sanin cewar mahaifina ya fi buƙatar ti fiye da komai a yanzu kwando ɗaya na cika da siyayyar kayan tanɗe-tanɗe da na ciye-ciye sannan na ɗauki wani kwandon na cika shi da wasu abubuwa na buƙatar yau da kullum kamar sabulun wanka da wanki turare sai kuma omo bakar baya ce a jikina sai ɗan ƙaramin mayafinta wanda hakan ya bani damar riƙe kwanduna na nufi gurin biya amal na baya na riƙe da biskit ɗinta a saman ɗan teburin da suka tanada don lissafa kaya na ɗora kwandon nawa sannan na saka hannuna a jakata na ciro atm ɗina na riƙe a hannuna ina jiran ya gama da waɗanda suke gabana ya fara da nawa sai na biya su da pos ɗin da yake gurin domin na saba idan ban ciro albashi na gaba ɗaya ba idan na siya abu to da atm ɗina nake biya sai da ya gama mutum biyu sannan ya fara nawa sai da ya gama lissafin komai kamun na miƙa masa kuɗin ya fara ɗauko leda yana saka min a ciki ni kuma a iya sani na idan aka yi siyayya a jifatu sai ka biya suke saka maka a leda su sallame ka nawa ne hajiya an biya ya faɗa min yana ci gaba da haɗa min kayan a cikin leda a take gaba na yanke ya faɗi har sai da na ɗauki 'yan wasu mintuna sannan na sake tambayarsa wa ya biya gashi can a waje juyawa ne na kalli wajen sai na hango abdalla tsaye a jikin motarsa idansa akan wayarsa da yake dannawa ɗauke kai ne na ci gaba da kallon kashiyan har ya gama saka min kayan a leda sannan ya miƙa min na karɓa na gode mu ne da godiya hajiya da duka hannayena na riko ledojin na fito kofar fita amal kuma na rike da gefen rigata muka fito ko da wasa ban kalli inda Abdullahi yake tsaye ba balle har ya ga fuskata duk kuwa da na san hakan ba hana shi zai yi min magana ba inda ya niyya bakin titi na nufo ina tafiya sai kawai jin magana sanai a bayana ban biya kuɗin dan ki min godiya ba kuma dama na san ba za ki min godiyar ba amma ai ko kallo na kiyaye na ɗan ji sanyi ko tsayawa na check na juyo na watsa masa wata harara Fuska ta a haɗe kamar bakin hadari sai dai da alama hararar tawa daɗi take masa domin murmushi ne ya cika fuskarsa har ya cire farin gilashin idonsa yana kallona ɗauke kai ne na ci gaba da tafiya sai na ji ya riƙo hannun amal wanda hakan ya sa na jiyo da sauri sai ganinsa ne ya danƙa mata kuɗi a hannu ku hau fif da wannan kin ji amal na san ko na ce zan kai ku wannan maman taki mai taurin kai ba za ta yadda ba amal bata ce masa komai ba amma ta karɓi kuɗin dama haka take in dai kuɗi ne da biskit ba ta ƙin karɓa a hannun kowaye jan hannunta ne muka ci gaba da tafiya yanzu na baro mijinki a can gurin damba area tare da abokansa da wasu mata sake jiyowa ne a karo na biyu na dube shi duba irin na bakin cikin jin kalamansa da kuma tsanar ganin fuskarsa wace irin riba zaka samu idan ka labarta mu wannan labarin kana tunanin zan yadda da kai me zai sa mijina neman wasu matan banzan a waje to ni ma dai shi na gani namijin da zai aje mace kamar ki me zai saka shi neman wasu a waje baka tsoron Allah Abdallah saboda baka gudun taka dokarsa kana izgili da ganganci akan dokokin aure da kuma dokokin Allah shin za ka ji daɗi idan wani namijin ya kula matarka wani namijin ya iya furta wata mummunar kalma a kanka a gurin matarka kai baka kishin kanka daga yau karka sake min wata magana da ta shafi mijina ni mijina ba mazinaci ba ne. na lura kai baka san darajar aure ba kuma baka san kimar kanka ba balle har ka iya tsare mutuncin iyalinka na san darajar aure halimatu na san martaba aure kuma ina mutunta aure da duk wani mai aure kawai dai ina son ki ne kuma ina son ki san kamanni da halitta suna canzawa amma zuciya ba ta taɓa canzawa alaƙar da ke tsakanina da ke ba za ta taɓa yankewa ba ko bayan so ai ni dan uwanki ne ko a jinabi ba kuma ina fatan ka san da haka ya gyaɗa min kai yana murmushi ni kuma na juya na ci gaba da tafiyata da ni nake da mace kamar ke ba zan bari ko tagwaye na ya kalle ta ba balle kuma har wani namijin ya tsaya ya magana da ita zan yi duk abin da zan yi na kare martabarta da mutuncinta ban sake kula shi ba balle har na tsaya na sake ce masa wani abin na yi sa'a ina kaiwa bakin titi na samu nafef ina ɗaga masa hannu ya tsaya na shiga yan mangwarori za ka kai ni ɗari biyu zan dai baka ɗari da hamsin to mu je sai da na fara saka laidodin hannuna na shigar da yata ta hudu wato amal sannan nima na shiga na zauna momi ga kuɗin amal ta faɗa tana miƙo min kuɗin da abdullah ya bata karɓa ne na saka a jakata ina haɗiye yawo kamar haɗin baki ina saka kuɗin a jakar sai ƙaramar wayata ta yi ringin na fudo da hannuna tare da wayar ganin nan basirika ta ce yasa ni saurin ɗauka salamu alaikum hajiya na'ama halimatu kina lafiya lafiya kalau hajiya ya jikin alhamdulillah na ce kin faɗa aminu maganar kuɗin nan kuwa eh hajiya na faɗa masa to idan ma biki faɗa masa ba ya kamata da ki faɗa masa har yanzu na ji shiru bai ce min komai ba ban sani ba ko biki faɗa masa ba ne idan ma biki faɗa ba ya kamata da ki faɗa masa yanzu kuma izuwa yanzu ya kamata a ce kina fahimtar cewar uwan miji ma kamar uwa ce duk abin da ya shafe ni ya kamata a ce kina ɗaukarsa da muhimmanci wallahi hajiya na faɗa masa amma zan sake masa magana bata ko bari mun yi sallama ba ta katse wayar hakan kuma alamu ne da ke nuna cewar yau a fusace ta kira ni haka nake da yan uwansa idan suna buƙatar abu a gurinsa sai dai su kira ni su ce ne masa magana bayan ni kuma ba magana ta yake ji ba mahaifiyarsa ma da ta fi ni kusanci da shi idan tana buƙatar abu sai dai ta kira ni ta ce in faɗa masa tana buƙatar abu kaza da kaza saboda komai gani suke na kame na mallake shi sai abin da na ce yake ko da yake shi ya nuna musu haka domin duk a lokacin da suka buƙaci ko da naira biyar ce a wajensa sai ya ce wai to su bari zai magana da halima ganin hakan yasa suka ɗauki ido da baki suka ɗora min wai na mallake shi ni kuwa na san da zan samu mallakar kamar yadda suke zato da ba haka ba har kofar gida mai nafef ɗin ya kai mu na fito na ciro kuɗi na miƙa masa sannan amal ta fito tana ɓata fuska wai rana sai ka ce a ƙafa muka zo ganin motar abdulhamid wato tagwayen abdullah faki a jikin icen da ke kofar gidanmu ya tabbatar min da zuwansa dama can yakan zo jifa jifa ya gaishe da su mama ina gaba amal na bayana tana kuka rana gidanmu gida ne mai 'yan mata da samari ina shiga 'yan matan gidan wato kanne na wayanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma wayanda muke uba ɗaya suka hau ihu da murnar ganina oyoyo an halima da sauri kanne na suka zo suka riƙe leda da ke hannuna ɗayar kuma ta ɗauki amal ta sama da ita tana dariya dama haka gidanmu yake yana da wahala ka iya bambance 'yan ɗakinmu da waɗanda muke uba ɗaya domin mu ba mu san wani abu wai 'yan ubanci ko 'ya'yan kishiya ba sai da na fara shiga ɗakin inda na gaishe ta sannan na nufi ɗakin mahaifiyata maraba da sadiya cewar mama da murmushi a fuskarta ni kuma na zauna a saman kujera ina miƙa mata gaisuwa tare da gaisawa da abdulhamid yau kuma nan ka zo eh wallahi ya gida ya yara lafiya kalau. yanzu ko nake tambaya ki aka ce mu wai kwana biyu biki zo ba wallahi kuwa yanzu na ɗan rage fita sosai saboda abubuwa sun yi yawa ga hidimar yara ga zuwa gurin aiki idan na dawo gida kuma ga aiki ba ni da hutu kwata-kwata to Allah ya taimaka ni zan wuce tun yanzu tun ɗazufa na zo nan na ci abincin rana ma to a gaishe da sajiya za su ji ya miƙe tsaye yana ciro mukullinsa a aljihu bambancinsa da abdalla kaɗan ne ta wajen haƙoransa na gaba ɗayan ya ɗan karye kaɗan sai kuma yanayinsa da na abdulla ba ɗaya ba amma kamar su ɗaya sak ni kaina ba dan bambancin tufafi da motar da na gani a waje ba idan har na shigo bai buɗe baki ya mun magana ba zan ce abdulla ɗin ne sai da mama ta raka shi har gurin motarsa ta dawo sannan take labarta min shinkafa ya kawo musu 'yan gwamnati dama haka familin baba suke suna da son zumunci da son yiwa wanda ba shi da ƙarfi a cikinsu musamman ma baba da suke ganin baya aikin komai a yanzu ga kuma ciwon kafa da yake fama da shi ga iyali ritituma sha Allah domin 'yan matan ɗakin mu kaɗai su huɗu ne idan aka cire ni da nake ta biyu da kuma 'ya'yan maimunatu wacce ke aure a kano da yaranta ga kuma 'ya'yan inna su ma su bakwai duka mata sai dai ita ta aurar da mutum hudu saura uku kai shinkafan nan mai tsada allah da ya saka musu da alkhairi amin ta amsa tana tambayar ina na baro su namura da salim suna can gidan kanin babansu kin san yau weekend ne wai ya ce zai kai su yawo tare da yaransa shine suka tafi amalce dai ta ki zuwa ita wannan sarkin ƙiuyan dama ai kullun tana manne da ke idan kika haifi wani sai na ga yadda za ta yi cewar ƙanwata amina ni kuma na yi dariya na ce a'a yar auta ce ai kausar ta ce ba wani auta wata zaki haifo mu ga ƙarshen ƙiuya ban bi ta kansu ba na kalli mama ina dariya na ce ga sabulu nan na kawo muku sauran siyayya sai wani wata babu komai Allah ya miki albarka dama haka nake wata siyayya da ban iya yi ba wani watan nake musu saboda ni ma kaina ina yi wa kaina wata larura domin ba komai ne miji yake ɗauke ma ba balle kuma miji irin nawa dama kuma can maza ba san bani bani suke ba wannan yasa na tsaya kai da fata akan aiki na a duk lokacin da na karɓi albashi na sai ne ma kaina da iyayena larura da bata gagare ni ba bayan sallar la'asar na shiga ɗakin baba na gaishe shi na ba shi dubu biyar a cikin albashi na kamar yadda na saba kowane wata bayan siyayyar da nake yi ya yi murna kuma ya min addu'a sannan na taso na fito harabar gidan inda ƙannena suke zaune na zauna muna ta hira a gurin maryam na ga wani silimti da ƙawarta ke saidawa na siyi guda ɗaya ba dan ina da tabbacin yana yi ba sai dan nema rabuwa da ƙibar da nake ko don na huta da cin fuska da baban adana ya yake min wai anta halima kin gama karanta littafin zaki kuwa jawahir ta tambaye ni ni ko na taɓe baki ina murmushi hmm. na karanta gaskiya littafin ya yi daɗi wannan iya gata da soyayya da aliyu ke nuna ma'ata wallahi ni ma soyayya su ta tafi da ni idan na yi aure haka zan yi da mijina ta ƙarasa tana rage murya don kar in na koma masa jiyota sai muka kwashe da dariya ai auren yanzu ba wani soyayya a ciki jawahir sai dai kawai haƙuri da neman aljanna amma duk wata soyayya ta littafi kar ma ki saka ran samun ta a gaske ban ce miki ba a samu ba ana samu amma kaɗan ba yawa na faɗa ina tunanin irin tsarin rayuwar da na shirya ma kaina da mijina da na aura kamin aure sai dai ina yin aure sai na tarar da ba haka ba daga lokacin da na fara haihuwa kuma sai na ga canji a gurin mijina har ta kai yanzu ba na burge shi saboda na yi ƙiba na yi faɗi halittata ta canza daga budurwa zuwa mai aure da yara hudu haka dai muka ci gaba da hiranmu a gurin muna dariya har aka kira sallar magariba bayan na yi sallah na shiga ɗakin mama na bata dubu biyar na ba bawa inna dubu biyu sannan na ɗauko amal muka fito ƙanena suka rako ni na samu mai nafif muka yi jinga da shi zuwa unguwar igala kwatas sai ya ce zai kai na ɗari biyu a take na shiga su kuma suka kama hanyar gida ko da muka isa na tara abban adnan ya dawo domin na ga motarsa a harabar gidan tun kamin na shiga da sallama na tura kofar falon na shiga sai dai bai amsa min ba kuma bai dago ya kalli inda nake ba yana zaune a saman kushin idansa akan tv yana kallon hausa bakwai suna haska wani fim da ban tantance shi ba jin muryar yara a sama ya tabbatar min da cewa sun dawo kenan suna ɗakin su domin shi kaɗai ne a falon sannu da zuwa yanzu ka dawo bai amsa min ba sai wani cin magani da ya kalle ni kar ki sake tura min yara gurin yawo kin tura su ke kuma kin fita yawon ki ko ba yawo na je ba gida na je kuma na faɗa maka kafin na tafi na dai faɗa miki ba na son yara na suna zuwa gidan kowa kuma na faɗa miki ki ajiye aikin nan ba na so Dan ki zaman aure na auro ki, ba dan ki rika fita zuwa aiki ba ban ce masa ufan ba idan da sabo na saba da jin maganarsa tana aji aiki ni kuma na gagara ajewar kamar yadda yake bukata saboda bai ɗauke min larurori na ba kuma ga iyayena suna buƙatar taimakona a yanzu aikin ma da bai fi shekara uku da farawa ba amal ta tafi kusa da shi ta zauna shi kuma hankalinsa na kan tv sai ya ban kyan fati washe yake na san yana yin hakan ne saboda na ji haushi kuma na ji domin har yanzu na kasa sawa da halinsa na yaban kyawun wasu matan a gabana don ina jin babu daɗi idan ya yabi wacce ba ta da ƙiba ko ya nuna yana son mace mara jiki saboda na san ni ɗin ba siririya ba ce duk kuwa da kasancewa ta ba wata shahararriyar mai ƙiba ba ce ta kaico kuma na san matukar mutum bai ce min kyakkyawa ba to ba zai kira ni da mummuna ba domin nima ina da kyau na iya yadda Allah ya ga zai dace da ni ina da haske sai dai ba can sosai ba sama na nufa na fara shiga ɗakin na sai na samu Adnan da Aiman suna buga game a system ɗina Namura kuma tana kwance a saman gado ta rufe ido sai juyi take cike da damuwa na zauna a kusa da ita na kai hannu na shafa bayanta Namura lafiya momi ciki na ciwo sosai me kika ci ban ci komai ba ta faɗa cikin kuka ba tare da ta buɗe idan nata ba adnan me namra ta ci ta ci yaji ko sai a lokacin ya ɗago ya lura da dawowa ta. ya zo inda nake da murnarsa shi da aiman suka dafa ni momi kin dawo eh me namra ta ci adnan ya ce wallahi ban sani ba baba sadi ne ya kai mu gurin wasan yara ita kuma ya fita da ita ya ce wai za ta raka shi wani guri kila a can ta ci wani abin dan da suka dawo ne take cewa cikinta yana ciwo namra kin ci wani abu a can ya siya min nama na ci kuma da yaji a ciki amma kaɗan na ci yajin saboda kin ce in daina cin yaji to yajin ne yasa ki ciwon ciki bari na jiƙa miki kanwa na faɗa ina miƙewa tsaye na nufo ƙofar fita Aiman ya biyo ni a bayana yana faɗin shi ma zai sha dama haka yake duk abin da 'yar uwarsa namra ta sha shi ma sai ya sha komai ɗacin abin saboda tsabar rigima sai da na jiƙa mata kanwar ta sha sannan na shiga ɗaki na ne sallah isha ina sallamewa ne saurin miƙewa tsaye na nufi inda wayata take tana ringin na duba na yi zaton ko abban namra ne da farko sai dai ganin bakon namba ya sa na aje wayar na koma saman kafet har sai da na gama tasbihi na na yi addu'a ga mijina nema kaina da iyayena sannan na nema yara na shirya daga bisani na miƙe tsaye na nufi inda wayar take na ɗauka na sake kiran layin da aka kira ni da shi salamu alaikum ni na fara miƙa sallama kamu wanda na kira ya fara min sallamar wa alaikum salam halimatu na amranka ya daɗe na gane cewar ogana ne daga gurin aiki wato oga ɗahiru ki yi ƙoƙarin haɗa dokumen ɗinki kamun gobe ina da buƙatar su to ranka ya daɗe kuma ki yi sebin wannan nambar ita ma namba ta ce to ranka ya daɗe daga haka ya kashe wayar bai sake ce min komai ba ni ma kuma ban ce masa ba dama kuma me zan ce masa bayan kiran da yake min ma yana damuna balle kuma har ne wata magana da shi zauna ne a bakin gado ina ta mamakin dalilin kiran da oga ɗahiru yake yawan min a duk lokacin da yake buƙatar wani abu shin yana manta cewa ina da aure ne kamar yadda shi ma yake da iyali ban san me yasa yake son kira na akan abin da bai taka kara ya karya ba ba kira kaɗai ba har wasu abubuwan da yake min bana jin daɗin su domin duk abin da nake ina kokarin kare mutuncin na da kuma na 'ya'yana da mijina momi ni dai gobe idan mun dawo daga skul gida zan dawo ba zan je gidan baba sadi ba namara ce ta shigo tana wannan magana tana wani bata fuska kamar za ta fashe da kuka saboda me ba na son zuwa can momi don allah ki yi haƙuri mamana idan kun dawo nan gida ba wani abin za ku yi ba kuma kin ga ba girki balle ku ci amma can momi hasana tana girkawa za ku samu ku ci momi to ki daina zuwa aikin nan please ko kuma mu riƙa zama a gida haka har mu jira ki ki dawo mama na akwai abin da ake miki a gidan ne da ba so ta girgiza kai alamar a'a sannan ta kwantar da kanta a jikina cikin ya daina ciwo eh amma yana min kaɗan kaɗan ba sosai ba zai daina insha Allah na zubo miki abinci zaki ci za mu ci tare momi zan wanke hannuna ba zan saka miki datti ba murmushi ne mata sannan na miƙe tsaye na fito daga ɗakin na sako zuwa ƙasa ba samu abin namara a falon ba dama kuma ban saka rai ba domin ba kasafa yake dawowa gida da wuri ba idan kuma har ya dawo to akwai abin da zai yi ko kuma zai ɗauka amma ba haka kawai zai dawo da wuri ko kuma ya wuni ba duk wanda na girka ɗazu min na fita na zuba miyar kuka sannan na fito bakin kofar kicin ɗin riƙe da abincin ina kiran adinan domin bana son sai na zauna ya zo ya ce min kuma abinci zai ci Adnan, Aiman, za ku ci abinci yanzu? Babu wanda ya amsa ni a cikinsu balle kuma har su sako ƙasan, sai amal da ban kora ba. Ummi, ummi zan ci abinci. To zo ki ci 'yar autana. Na faɗa ina ƙarasa fitowa daga falon. Sannan na zauna akan kafin na zauna da ita a saman kafafuwana na soma bata. namura zo ga abincin. Da sauri ta sako ta shiga kicin ta wanke hannunta sannan ta saka min a plate ɗin. Loma uku zuwa hudu kawai ta ta cire hannunta wai ta ƙoshi. cikin ne har yanzu namra eh ciwo yake min ta faɗa tana yamutsa fuska sannan ta kwanta a gurin ba tare da ta wanke hannunta ba ni kuma ban matsa mata ba ganin ba ta jin daɗi har sai da na gama sannan na ɗauke filet ɗin na kai kicin na wanke hannuna da na amal a can sannan na dawo na ɗauki namuran na shigar da ita ɗakinsu. su na cire mata tufafin jikinta na yi mata wankan dare kamar yadda na saba musu na saka mata kayan bacci sannan na kwantar da ita adinan kam sai da na kamar ina yi sannan ya bar sistem ɗin ya tafi yi wanka Naima Aiman suka kwanta. Ni kuma na ɗauke sistem ɗin na fito na baro musu ɗakin. Ɗakina na dawo na kwanta gefen gado, Amal tana haye min kafafuwa tana ƙoƙarin fara kukanta na banza. Wayata na ɗauka na kunna data. Dama bana samun hawa online sai da daddare idan yara sun yi bacci kuma na gama komai. Group ɗinmu na nodan Women Advice na fara buɗewa. Na duba chat ɗinsu. Sannan na shiga na Salma pre-order. Na duba abubuwan da ta turo, ciki har da injin wanki wanda na fi kowa buƙatarsa a cikin gidan. domin kuwa kwana biyun nan na tara wankin yara sosai bambar bar online din ba sai kusan sha ɗaya da rabi na dare sannan na tashi amal wacce a lokacin ta daɗe da fara bacci a take ta saka min kuka dama ta saba ba sai an mata komai ba balle kuma tana da dalili a haka ne mata wanka na saka mata tufafin baccinta na goya ta saboda na samu ta daina min kuka ɗakin yaran na koma na ciro musu ɗaya set ɗin yunifom ɗinsu na ɗora musu a inda na san cewa da safe za su saka su tafi makaranta sannan na shiga kicin na ɗauko abincin abban na mura na kai masa ɗakinsa duk ko da na san ba lalle ne ya ci ba domin ba koyaushe yake cin abincin gidan ba falo na dawo na ɗauki laptop ɗita na duba dokumen ɗin da oga ɗahir ya ce na shigo masa da su sannan na fidda su daban a cikin wata folda na rufe laptop ɗin na koma ɗakin yara na kwantar da amal na shiga nawa ɗakin na yi wanka na saka kayan bacci na na dawo ɗakin abansu na kwanta take bacci ya gaba da ni ka da wanda ya gaji can cikin baccin na na jiyo lokacin da abban nasu ya shigo sai dai yadda na so na ɗago ne masa sannu da zuwa kasawa ne domin bacci ya riga ya ci idona Yo ai dole, wannan irin hidima haka? Allah dai ya ba wa mata ladan aure. Kaɗan kenan daga labarin gobe na labarin Halimatu. Ina fatan za ku kasance da ni domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurari.